assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu yan uwa musulmi na wannan gari mai albarka garin tasawa a jihar maradi a kuma ƙasar nijar ina farin cikin haɗuwa da mu da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka a wannan gari na tasawa din muna fatan allah ya ba mu dacewa da dukkan abin da za mu faɗa ke ba mu ikon koyi da maganganun da za mu ji dangane da rayuwar musulunci da musulmi sannan kuma da irin kyawawan ɗabi'u da musulmi ya kamata ya sifantu da su a matsayinsa na mai neman rabo da rabauta ko yarda da neman yarda Allah a wajen malicinsa kamar yadda malam ya gabatar yau za mu tattauna ne a akan kyawawan ɗabi'u da halaye na kwarai, da matashi musulmi ya kamata ya sifantu da su kuma a yi tabarruki kuma a tattauna akan wasu abubuwa da suke gina imanin mutum da kyautata zamantakewarsa da mutane da kuma alaƙarsa da ubangiji ta baraka ta'ala zan fara shimfiɗa dangane da halayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don su ne abin koyi ɗabi'un annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama su ne abin koyi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne aka turo mana mu koyi da shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal al akhir wa dhakara Allah kathira hakika kyakkyawan koyi ya kasance gare ku dangane manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga wanda yake neman gamuwa da Allah lami lafiya da ranar tashi alƙiyama jama'a a duniya ba mai hali mai kyau irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. ba ne ɗabi'a ta ƙwarai a bar yabo irin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wanda kuma ya kamata mu san shi a matsayin tabarau da za mu rinka kalla da shi mai aiki da abin da ya zo mana shi irin annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma duk da haka da halinsa mai kyau da ɗabi'arsa mai kyau ya gamu da jarrabawa a rayuwa kamar yadda kai ma yau in ka rike hali mai kyau za ka gama da jarrabawa a rayuwa damar rayuwa ita ɗan jarrabawa ce wanda salama ya gama da ibtila'i ya gama da jarrabawa a wajen mushrikai nau'i daban-daban na cutarwa duk da yana da hali mai kyau duk da yana da ɗabi'a mai kyau amma wanda Allah fassabara hatta zafira ya yi haƙuri har sai da ya ribata بنصر الله تبارك وتعالى وتعييده يتيمكم الله تكرفف أتسع كما كيكاوان كرشية كسن شينا سن يو يزمع دنيا الشيزة أكرا ونبا بنكافري يا rubutu, waye ya fi kowa girma waye ya fi kowa shahara waye ya fi kowa matsayi a duniya gaba daya a dolen dolen sa ba yadda ya dauko sunan manzo Allah nan ba ta daya Yace shi fi kowa ɗaukaka shi fi kowa daraja shi fi kowa shahara da yaduwa me ya ja masa wannan saboda kikkiawan hali da ɗabi'a Allah ya bashi matsayi ya samu ɗaukaka a wajen Allah walillahi izzatu wali rasulihi walil mu'minina Allah ya ce izza ɗaukaka ta Allah ce da manzon Allah da mu'minai a wata ayar Allah ya ce wal akibatu lil muttaqina ko wal akibatu lit taqwa hakuri da yayi wannan yana nuna mana dole ne mutum musulmi ya zama cikin sai yana da hakuri kamar yadda annabi ya gamu da wulakanci daga mushrikai ya ku yana sallah a gindin masallacin Ka'aba wurin gatansa da mahaifarsa amma suka ta ɗauko tumbi na raƙumi bayan gida na raƙumi kashi na raƙumi suka kifa masa suka jika shi sharkaf da bayan gida da kashi na raƙumi a gindin ɗakin kabar da yau kake zuwa kayan tawafi ba wanda ya isa ya kare shi a wannan lokaci in ba Allah ba ba wanda ya iya magana sai yarsa na Fatima ta ce kashe shi za ku yi saboda ya ce Allah shi shine ubangijinsa a na rajulan an yaqula rabbi Allah yanzu mutumin da ya ce ubangiji na shi ne Allah kashe shi za ku yi amma annabi ya haƙuri yanzu yau ba gashi makanta zama a hannunsa kake ba ba gashi duniya kowane kafiri ya zuba ido sai dai ya ga ana dawasi ba matasa ku zama masu haƙuri a cikin rayuwarku ku zama masu kau da kai ku zama masu zogon tunani ba gajeren tunani ba mutum ya daina tunani yanzu yanzu ya daina tunanin gobe ana so kai tunanin shekaru ku rike wannan a matsayin gaba ta farko ana samun ɗaukaka da yin haƙuri izza da nasara da yin haƙuri zala sallallahu alaihi sallam ya gamu da nau'i-nau'i na mu'arada gaba da kiyayya da ta'annuci da fushi da ki daga waɗannan kafirai kamar yadda Allah ya ta bayani wannan yanayi da annabi ya shiga a cikin suratul isra'i a cikin suratul hijiri duka manzon Allah sallallahu Allah ya yi bayanin wahalhalun da ya sha a hannun kafirai da sauran surori na alkur'ani Allah baraka wa ta'ala ya gaya mana suna faɗa kamar yadda ya zo a cikin suratul sa'd suna tuhumarsa, ya za ka zo ka cure ka dunkule mana allolinmu ka ce wai Allah ɗaya ne a ji alal ta ilahan wahida yanzu allolinmu da muke bauta musu su ne za a mayar mana su ƙwaya ɗaya inna hada da shay'un ujab lalle wannan abun mamaki ne ina lata ina manata ina uzza ina salisatal ukhra sun saba suna bauta alloli daban-daban suna kiran wasu daban-daban ba Allah ba shi kuma ya zo ya ce duka gaba ɗaya babu sai Allah shi shi kadai lalle ya zo da abun mamaki wan kalmana mala'u minhum an imshu wasbiru ala alihatikum inna hadha la shay'un yurad suka ci gaba da cewa kawai aje a ci gaba da bautar gumaka a rabu da Muhammadu a kyale shi wannan maganganu da yake faɗa na cewa Allah ɗaya ne ma ina bi haza fil millatil al-akhirah in hada illa ikhtilaq mu ba mu jin wannan labari ba ba mu taba jin wannan magana ba wani ya faɗa ba mu taba ji ba kwata-kwata kai wannan kirkira ya zo mana da shi a unzila alaihi zikiru min bainina wai yanzu so yake ya ce an aiko shi ne an saukan masa da littafi ne a gabanmu muna gani a gabanmu aka haife shi ya ce wai ya zo da wani addini wai sabo muka ba mu yadda ba haka annabi ya ta fama da su yana cewa Allah ya ce annabi ya ce amma ɗabi'a da hali irin na manzan Allah na haƙuri ya yi haƙuri Allah ba shi nasara a nan abin da nake so na kai gare shi duk inda musulmi yake a duniya ba shi da fawa ba shi da ƙarfi ya dai rike addininsa ya ci gaba da ibada a hankali a hankali addini yaɗuwa yake kamar wutar daji idan an yi haƙuri ko da ba a yi daular musulunci kai a zamaninka wataƙila 'ya'yanka da jikokinka da tattabakunanka su za su kafa daula ta islamiyya ba dole-dole ne sai a lokacinka ba ba dole-dole ne sai a zamaninka ba yanzu wataƙila moriyar da kake ci na yaduwar addini da 'yancin addini da sakewa a yi addini a yanzu kakanninka da iyayenka da suka gabace ka ba samu wannan dama ba annabi sallallahu alaihi Wasallama ya magance wasu ciwuka da halinsa mai kyau wanda ya ta fama da su a cikin al'ummarsa irin zalunci da wuce gona da iri annabi ya magance zalunci da hikima bai magance zalunci da takwalli ba a matakin farko ya yi amfani ne da dabara ya yi amfani ne da hikima yan agaji a basu wuri tsallako ga wurin zama tun da ana ruwa ku buɗa musu wanda suka zo ga wurin zama don su shigo nan a buɗe hanya zalunci mai ƙarfi ya danne mara ƙarfi rayuwar kashin dankali manya a sama ƙanana a ƙarfi sha nauyi haka ne bai tarar da su suka yi ta yi amma cikin hikimomi da basira irin nasu ya kawar da wannan da izdira'ul masaki rena miskinai rena talaka nuna talaka ba komai bane kuma ba shi da komai annabi ya yi fama da wannan har ma ana ganin ana zaginsa ana cewa ai ba wanda suka kewaye shi a gindinsa in ba talakawa ba har ma wasu suna cewa ya kori talaka wanda suke gindinsa in suna so idan yana so a imani shi ya gamu da wannan matsaloli alfahari da dangantaka cewa ai mu suwa ne mu ɗan suwa ne mu ne za a yi mana kaza a garin makka mu ne za a ce mana kaza za a ce mana kaza annabi ya sha fama da wannan abuwa. da alfahari da nasaba cewa mu ne ƴan asali wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hajjatul wada'i a cikin taro mafi girma na sahabbai da suka halatta halatta ajinsa na ban kwana yace ala ku saurara babu kabilanci a addini babu nuna bambanci a addini duk wanda kaga yana nuna kabilanci a addini to gaskiya akwai jahilci a tattare da shi ala la fadla li arabiyyin ala ajami babu falala babu fifiko ga balarabi mai farin fata ko Balarabi dan makka ko dan madina akan ba ajami wanda yake ba balarabe ba wala li aswada ala ahmara babu nuna bambanci da nuna fifiko ga ainihin wato baki akan fari ko fari akan baki illa bittaqwa wanda yafi kowa a cikin ku shine mai tsoron Allah inna akramakum inda Allah atqakum lalle wanda yafi kowa girma da matsayi a cikinku, a wajen Allah shine wanda yafi ku tsoron Allah khairukum inda Allah atkakum wanda Allah ya yi amfani da usubi mai kyau wajen kawar da wannan dabi'a mara kyau akwai wata mata ana ce da ita al-makhzumiya wanda ta yi sata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce a ba sata ta yi ba ita dabi'ar ta ita makhzumiya um wato idan ta karbi kaya ne aro to sai ta rike kayan aran sai ta mai da shi nata irin mutane ne da in sun karɓi aran abu a wajenka to ya zama nasu to ba za su dawo da shi ba to da haka ta bayyana sai annabi ya ce a kira ta a yanke mata hannu fa amara nabi sallallahu alaihi wasallam bi qas'i yadiha annabi ya ce a kira ta a yanke hannun da. tunda ku ta yi sata ta dauki kayan mutane usama ibnu zaid yana da matsayi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana kaunarsa yana son sa shi da mahaifinsa har ma ana ce da shi hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi kasr al-ha hibbu kawai sai zo ya tinkara annabi yace ya rasulullahi ya za a yi ne magana yanke hannun wannan mata ko za a dan daga mata kafa a kyale ta kamar dai alfarma ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa fada yace a tashfa fi haddin min hududillah ya usama yanzu zuwa zaka yi ka nemi ceto akan haddi daga cikin haddodi na Allah Allah ya ce ayi abu kai kuma ka zo ka ce kana neman alfarmar kar ayi wallahi wallahi law anna fatima wa aimullah ina maka rantsuwa da Allah da a ce fatima binti muhammadin sarakat ya yadaha wallahi da a ce fatima binti muhammadin sallallahu alaihi wasallam ta yi tsada wallahi sai na yanke hannunta ka duba ɗabi'a hali da zamu koya a nan gurin shine tabbatar da adalci da gaskiya duk wanda ya ba daidai ba ya zama an tabbatar masa da gaskiya a gidanka ka zama mai adalci a tsakanin matanka ka zama mai adalci a tsakanin 'ya'yanka ka zama mai adalci a tsakanin yaranka na kasuwa ka zama mai adalci kada girman wani wadatar wani kudin wani mulkin wani sarautar wani matsayin wani ya sa ka canja hukuncin Allah yau da masu hukuncin mu shugabanninmu suna karanta irin waɗannan hadisai da waɗannan ayoyi da nabi sallallahu alaihi wa sallama yake ta sharhi yake ta bayani to da an zauna lafiya babu abin da ya cutar da mu irin rashin adalci kaga annabi cewa wallahi in yata fatima sai sata wallahi sai na yanke annanta amma ko yau duk wanda kaga an daure shi a kasashen mu to bai da gata ne in yana da gata yana da kayan aiki a hannu in yana da manya ya san manya ba abin da za a yi masa a ka'idar jami'an tsaro duk wanda ya buge mutum a mota ya kashe shi to sai ya kwana a wurin 'yan sanda police haka suka faɗa don a nuna masa hadarin kashe wani amma yau abin da ake yi za ka buge wani a kamo ka a ce gashi nan an kamo ka an sa ka a kanta bayan kanta an rufe ka sai a cewa waliyan mamacin wanda aka kashe din ku tafi gobe ku dawo suna tafiya sai a shekai tashin ta ya ka gida ka kwanta can karfe bakwai da sassafe ka dawo da wuri haka ake yi ba zai kwana ba wani ma da motar jami'an tsaron za a kai shi har gida ya kwana a wajen matarsa ba adalci ba gaskiya idan dan talaka ya laifi a daure shi shekaru a gidan kurkuku amma idan dan mai hali ko mai matsayi ko dan manya yayi abu ba daidai ba shi wannan yana da dama ba a taba shi wannan shi ya hana mu zaman lafiya a mu wannan shi yasa ga muka kasa samun da zuwa da kwanciyar hankali saboda ba mu da adalci ba ma yin gaskiya a cikin al'amuran da haka abinda za mu koya cikin ɗabi'un manzan Allah a nan a shimfida? tabbatar da gaskiya da hukunci ga duk wanda ya ba daidai ba to ai masa don a zauna lafiya wasu su kashe wasu a ci gaba da ciyar da su a raya su a ba su mai daɗi wani kuma jayayya da ya yi da wani kawai ya shekara biyar a cikin kurkuku wani kuma ya karkashe mutane shi kuma ɗan gata ne ma ya za a zauna lafiya wani iya zuwa gabar magana ta gaba lalle Allah ya yi baiwa ga wannan al'umma da ya turo mana wannan annabi ya koya mana kyawawan ɗabi'u da halaye na kwarai da ya kamata mai koyi da shi cikin rahamar ubangiji tabaraka wa ta'ala akan bayansa ya turo da manzanni ba ɗaya ba ba biyu ba rusulan na wa mundirina Allah ce mun turo manzanni masu bishara masu kuma yin gargadi yubashiruna wa yunziruna kullama zahaba nabiyun khalafahu nabiyun duk lokacin da wani annabi ya tafi to sai kuma Allah ya taso wani annabi ya biyo baya haka Allah ya ce wani annabi ya shude ya tafi sai Allah kawo wani annabi in wani annabi ya shude ya tafi sai Allah kawo wani annabi hatta khatamahum bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam har sai da Allah ya cike annabawan nan gaba daya da annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi sa Allah ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut kowace al'umma mun turo mata da manzo muka ce ta bautawa Allah kuma ta nisanci dagutu duk wanda aka bautawa ba Allah ba kuma ya yarda shine dagut kullu man ubida min dunillah wa huwa radin fa huwa taghut faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhi ad-dalalah Allah tabaaraka wa ta'ala ya turo annabawa da manzanni masu tarin yawa ba san iya adadinsu ba wajilka hujjatuna atena ha ibrahimu ala kaumi na rufa'u darajatin mannasha ina rabbaka hakimun ali wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi dawuda wa sulaymana وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المسلمين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليساء ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذكرنا أن نبواننا الله أولي قداء تشوري Allah ya ambace su cewa sun zo dukansu sun fadakar sun rayuwa da al'ummarsu kullama zahaba nabiyun khalafahu nabiyun akhar duk lokacin da wani annabi ya shude ko ya mutu ko aka kashe shi to sai kuma Allah ya kawo wani annabin bayansa dan ya koya mutane addini ya koya mutane shari'a wannan yake nuna cewa al'umma ba ta samun jin daɗi da kwanciyar hankali da rayuwa mai daɗi idan babu malamai a cikinta malamai masu faɗakar da mutane malamai masu cewa Allah ya ce annabi ya ce malamai waɗanda suke tsoratarwa akan bin shaidan malamai masu kwadaitarwa akan bin Allah malamai waɗanda suka sa Allah a gabansu ba wanda suka saka duniya a gabansu ba wanda so suke su tsamo mutane daga duhun shirka su dawo da su harken tauhidi su tsamo mutane daga duhu na bid'a su dora su akan haske ta sunna su raba su da zalunci su dora su akan adalci kullum kwadaitarwa suke a bautawa Allah suna shiga damuwa in suka ga ana sabon Allah to duk al'ummar da ta waye gari ba ta da malaman da suke faɗakar da ita to wannan al'ummar tana cikin tabewa da halaka kuma tana cikin hasara tana cikin wayo Allah ne yasu da aka kuyi kokari ku takwinin ulama ku samar da malamai masu karantarwa ɗaliban ilimi a cikin ku dan idan malam wani ya mutu to a samu mai gadansa kullama zahaba nabiyyun khalafahu nabiyyun akhar wal ulama warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa fa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama ai su annabawa ba su bar gadon dinari ko dirhami ba wa innama warasatul ilma ilmi suka bari faman akhadahu faqad akhadha bihazzin wafil duk wanda ya dauki rabo kaso na annabawa to hakika ya dauki babban rabo Tashe ashe wannan yana nuna mana Lallai ne al'umma ku karantar da 'ya'yanku ku karantar da iyalanku ku karantar da al'umma ku karantar da jama'arku a samu ilimi al'umma su rayu cikin ilimi ba cikin duhu ba ba cikin jahilci ba su rayu akan adalci ba akan zalunci ba a nuna wa mutane su san hakkinsu a wajen Allah su san kuma hakkin Allah a kansu mai addini mai sauraron malamai mai sauraron karatu shine wayayye amma duk lokacin da al'umma ta wayi gari ba ne faɗakar da ita Allah ya ce annabi ya ce to wannan al'umma ta yi asara ba karamin asara ba kuma ta taɓe kuma ta kauce Allah shiga nan da mu Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓa a cikin waɗannan annabawa da ya ta turo su ya ta aiko su a tsallako 'yan agaji ga wurin zama a nan gurin an gaya mu ku buɗa mutane wuri su shigo a daina tsaya ba ga wurin zama ku bubbuɗa don mu ma mu samu iska a tsallako ga wurin zama na duk fili ne nan ba kowa da haka da Allah ya turo wannan manzanni da annabawa to sai ya zaɓi wani a cikin su ya sanya shi ne khatamun nabiyina wa imamul mursalina shikamakin annabawa kuma shugaban manzanni shine Muhammad ibn Abdullahi Allah ya keɓance shi da wasu ɗabi'u wanda ba wani ɗan adam a duniya da yake da wannan ɗabi'a irin tasa kuma ya keɓance al'umma tasa ta annabawa da wasu ɗabi'u halaye masu kyau wanda dukkan sauran al'ummomi ba su samu wannan falala ba irin ta al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan annabi ne annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda canna Allah biha Allah ya ba shi ni'imomi masu tarin yawa wanda sauran manzanni da annabawa ba samu wannan matsayi ba abu na farko Allah da ya turo manzo Allah sai ya turo shi zuwa ga al-aswad wal ahmar da baki da faran fata ga baki daya sallallahu alaihi wa sallama kowane annabi ko manzo ana tura shi ne zuwa ga bangare guda shiya ta al'umma guda ƙasa guda yanki guda amma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi sai ya turo shi inna arsalnaka kafatan lin-nasi bashiran wa Nazira, Allah ce mun turo ka Izuwa ga mutane gabaci daya shine kafatan linnas ka zama mai bushara ka zama mai gargadi Allah tabaraka ta'ala ya nuna mana cewa annabawa da ya turo su sukan kebance mutanensu da wa'azi iya jama'a su ba dora ba annabi ludu ya je yayi wa'azi wa mutanen annabi ibrahim ba ko annabi musa ya je wa'azi wa mutane annabi muhammad ba ya kawo mana ajibu da iyallah wa aminu bihi ya lakum min zunubikun wa jirkun min azabin alim wa malla yi da iyallah falaisa bi mojizin fil'ardi wa laisa lahu min dunihi auliya ula'ika fi zalalin bin. a wata ara Allah ce laƙadmanin Allahu على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ويزكيكم أو تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة أو تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna ana fadkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun a wata ayar Allah tabaraka wa ta'ala bayan yayi bayani dangane da wannan baiwa da yayi cewa ku tuna ni in tuna ku kuma mun turo kowace al'umma annabinta ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة yanzu wannan aya kaga tana nuna mana Allah yayi baiwa ga manzanni da annabawa ko mutanensu ya turo musu to mu annabi Muhammad aka turo shi gaba daya aka turo shi duka gabaki daya mutane gaba daya al'umma duka wannan baiwa ce Allah ya girmama shi ya fifita shi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Allah ya ba manzan Allah sababbai na samun ɗaukaka da matsayi da uluwul manzila matsayi maɗaukaki na farko dai Allah ya sa yana da tsarkakakkiyar nasaba kuma mai zurfi alaihi salatu wassalami Allah ya sanya shi zama karimul malbaci matsararsa mafitarsa mai karanci ne Allah ya zaɓo shi min ashrafi qaba'ilil arabi daga mafi sharafa daga mafi ɗaukakar ƙabilu na larabawa ƙabilar ƙuraishawa kenan wanda sauran larabawan duniya gaba ɗaya shahidat sun yi shaida li ƙuraishin bisiyadati wal qiyada cewa ƙurashawa su ne jagorori su ne shugabanni kaga wannan girmamawa ce Allah ya masa kenan annabi ne mai girma kenan wanda ya wayi gari yana cikin al'umma wannan manzo yana cikin al'umma masu girma abu na biyu shin ikon Allah sai Allah ya sa manzan Allah ya tashi a matsayin maraya miskini a ƙarƙashin kulawan kakansa Abdul sannan babansa ay babbansa dan uwan babansa Abu Talib nasha sallallahu alaihi wasallama faqiran yatiman talaka, miskini alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada Ba'uwa uwa ba haka ya tashi dan ya nuna maka yana iya ɗaukaka wanda yake ba shi da gata a idan mutane Allah yana mai da mara gata ya zama mai gata a cikin mutane inna akramakum inda Allah a cikakum ga rayuwar maraici ga rashi a kalla babu kudi ba abinci ba kadara ba dukiya babu babu babu haka annabi ya rayu a garin makka sallallahu alaihi wa alihi sallam yace wata rana in samu in ci in gode wa Allah wata ran kuma yunwa ta dame ni in koma ga Allah na roke shi haka ya rayu amma yau kuma shi yafi kowa daukaka da matsayi ashe ka sani ba tarin kudi ne yake ba mutum matsayi ba ba mulki ba ne yake ba mutum matsayi ba kadai akwai masu mulkin da sun yi mulki a duniya za an manta da su akwai masu kudin da suna da kudi kamar fanta ba sama amma wallahi ba labarinsu a garurrukan su ba kabarin su ma an manta amma akwai malaman da sun yi shekaru ɗaruruka a cikin kabari amma an kasa mantawa da su don a nuna maka abin da yake wa da dan adam sharafa da daukaka da dawwama shine mai wato ba ni sunan shi ilimi imani takawa zala sallallahu alaihi sallama ya tashi bai iya karatu ba bai iya rubutu ba na sha ummiyan baina ummiyin la ya kara'u wa la ya ktubu annabi ya tashi bai iya rubutu ba bai iya karatu ba rubutu din nan da ga a rubuta abu kaza ko a karanta bai iya ba haka ya kare alaihi salatu wassalam la ya ƙara'u wa la ya amma sai gashi ya zo da ƙur'ani wanda ƙur'anin nan ya gagari kowa Allah ce kulla inista ma'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an la tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'd dhahira da a ce da mutane da aljanu duka za su yi tarayya don su zo da irin wannan alkur'ani irin wannan kur'ani izu sittin duk duniya aljanu duk duniya mutane su tarayya su zo da irin kur'ani wallahi ba za su iya ba ko da sashin su yana kuma taimakon sashi Allah ya bashi kur'ani wanda shine babbar mu'jizansa sun yi sun yi su kwaikwaye shi ya gagara ba za a iya ba gagara ba dau gagara koyo magana Allah ce ba wanda ya sai koye shi da wani ya zo da wata magana ba ƙur'ani ba kana iya ganewa ƙur'ani shi ne littafin da ana karantawa inda an canja wasali sai ka gane in an canja harafi sai ka ji ɗan masana ƙur'ani ana ɓata shi da sun ji ba daɗi wallahi wanda ya san ƙur'ani ya yi hidimar ƙur'ani ya bauta ƙur'ani ya haddace ƙur'ani da ya ji ana karanta ƙur'ani ba daidai ba duk ransa ɓaci yake tsika jikinsa tashi kake yi saboda ya san wahalar da ya akan itikanin Qur'ani wannan mu'jiza ce da Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan akwai abubuwa da suka yi ta faruwa duka wannan na mana matsayin shimfiɗa ne kafin a turo manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda suke nuna cewa lalle shi din annabi ne kamar irin kyakkyawan mafarki da ya ta yi a cikin barci ar-ru'ya as-salihah fi nawmi kyakkyawan mafarki a cikin barci riwaya ta zo cikin sahih bukhari la yara illa ja mithla falaq as-subh baya yin wani mafarki face sai ya zo mai kaman wayewar asubahi kamar yadda ya zo cikin sahih bukhari Allah ya fara nuna masa a mafarki alamu na cewa shi dinnan wani ne wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk da wannan matsayi kuma Allah ya jarrabe shi da rayuwa ta rashi da talauci ya jarrabe shi da kiwon tumaki da dabbobi da raƙuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi kiwon tumaki da dabbobi a garin makka sannan kuma don a nuna cewa mai matsayi matsayinsa da ɗaukakarsa ya hana ya yi wani aiki wanda yake na ƙasa ne yanzu ka duba kiwo ba ka duba yadda za ga mutum a daji yana rike da itace yana kiwon dabba wanda Allah ya yi wannan alaihi salatu Salam. yace kuntu ar'al ghanama li ahli makkah ala qarari lalle na kasance ina kiwon tumaki da dabbobi ga mutanen makka ana biya na wasu kudi zuwa yake malam yayi yayi kiwon ba a bashi kudi ya ya ciyar da iyalansa yayi kiwon a bashi abin da zai kula da iyalansa kaga ashe wannan yana nuna mana cewa sana'a ba kasance bane neman abinci ba tozarta ba ne kuma komin girman mutum da darajar mutum da matsayinsa ba laifi ba ne ya je nemi hanyar da zai ciye sha ya kare mutuncinsa ya kare mutuncin 'ya'yansa ya kare mutuncin iyalinsa haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je yayi aka bashi ya taimaki mutane ya taimaki iyalinsa sallallahu alaihi wa sallam abu na uku akwai wata shaida ko wasu shaidu da Allah tabaraka wa ta'ala ya wa da annabi masu son sa da masu sa gaba daya suka tabbatar masa da wannan wanda suke yi waɗannan shaidu suna nuna mana cewa lalle annabi yana da kyawawan ɗabi'u ya tamassaku bil al hasana yana da kamu da dabi'u kyawawa wanda shine muke magana akai a wannan lecture ko wannan muhadara koyi da kyawawan ɗabi'u na annabi alaihi salatu wassalam na da Khadija ta masa shaida ita ce matarsa ta farko ita ce mace ta farko da ta fara imani ita ce ta rayu da shi a cikin wannan yanayi na talauci na rashi na bukata amma ya shiga wani yanayi na damuwa yayin da aka yi wa'ayi zuwa gare shi sallallahu alaihi wa sallam a kogon hira da awwali marratin a farkon sha'ani da ya zo aka ba shi wahayi sai ya tsorita nan mala'ika ne zo rungume shi ya matse shi ya dawo wajen Nana khadija ya ba ta labari fa akhbaraha hal khabara yace laqad khashitu ala nafsi ni fa na jiya wa kaina tsoro ga wani ya zo ya matse ni ya ce na yi karatu na ce ban iya karatu ba yamin kaza yamin kaza yamin kaza shaidar da nana khadija ta gaya masa ta ce kalla wallah la yukhzika Allahu abadan har abada wallahi Allah ba zai taba tozartar da kai ba ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama li'annaka tasilu rahima wa tahmilu al-kalla wa takshibu al-ma'duma wa tuqri ad-dayfa wa tu'inu ala nawa'ib al-haq hadisi Imam Bukhari ta faɗo su kyawawan ɗabi'u wanda zamu yi sharhi a kansu wanda su ne annabi yake kulawa da su shi yasa Allah ya tsare masa mutuncin sarki masa shaida ta biyu kafirai na shawa lokacin da suka zo gina ɗakin kaba suka tashi za su yi wa za su gina ɗakin kaba kafin a turo annabi sallallahu alaihi sallama sun yi jayayya wai dutsen nan na hajar aswadi waye zai ɗauke shi ya ɗora shi a matsayinsa inda yake yadda ya dace suka ce kai bayan an yi jayayya wacce kabila ta ce ita ce wacce kabila ta ce ita ce sai aka ce to a bari duk mutumin da ya shine na farkon shigowa masallacin nan daga yanzu to kawai shine wanda zai shugabanci daga wannan dutse a dora shi akan matsayinsa a jikin ɗakin gaba kenan ana cikin wannan yanayi malam wuf sai ga annabi ya bullo kawai sai ga shi shine farkon shigowa a lokacin da suke wutar gaba da shi lokacin da suke kiyayya da shi lokacin da suke fada da addininsa fa kana awwala dakhilin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka yi farin ciki suka ce ja al-aminu ja muhammadu amini ya zo muhammadu ya zo kaga waɗannan ƙureshawa ne kafirai amma sun ce masa amini kuma sun ce masa wato amintacce ne kuma sun yarda su shugabantar da shi me ya ja masa wannan kyakkyawan ɗabi'a ai yana da amanan ne shi yasa aka ce masa amini to ku riƙe wannan ya ko matasa idan mutum yana so ya samu matsayi a cikin al'umma yana so ya samu sharafa da ɗaukaka a cikin jama'arsa to ya zama mai riko da amana kar ya zama macin amana kar ya zama mayaudari ka ji annabi tun farko cewa aka ja ja al'aminu duk wanda aka ce aminu sai mai amana amana tana da nauyi amana tana da wahala yau amana ita ce ta gagare mu ta gagari babba ta gagari yaro ta gagari mace ta gagari namiji ta gagari mai karamin shekaru ta gagari da cijo ta gagari ta gagari ta gagari ta gagari inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula Allah ce mun bujirar da amana ga sammai da kasai ga baki ɗaya suka kasa ɗaukar ta amma ɗan adam ya ɗauki amana ya rike Allah ya ce ɗan adam mai zalunta kansa ne ga jahilci yau shi amana ba ma iya rike ta ka ba mutum amanar zance ba zai iya rike ba kuna gama zance da shi da ya je wajen mai shayi zai fasa abin da ka gaya masa ka ba shi amanar iyalinka ba zai iya rike ba sai ya zo ya neme ta ko ya rinka mata magana ta soyayya ka ba shi amanar 'ya'yanka 'yan mata ka yi tafiya ba zai rike amana ba sai shigar da wasanni ka ɗauko shi da rana a cikin rana ka kawo shi inuwa ka danka masa amana ka ce ga sana'a ga miliyan kaza ga dala kaza ka zo mu fara kasuwa mu rufa juna asiri ka kula da shago in kawo kuɗi da kaya in baka kaza ka bani kaza wallahi sai ya kokarin ya cire ka daga inuwar kai din ya kore ka me da kai rana wannan yau ita ce halin mu ita ce dabi'ar mu ba amana babu gaskiya wani mota aka sai masa sabuwa ta kwatano ya zo da gemunsa yana sallah a masallaci sahun gaba ba magana sai ya riga liman ma zuwa da asubahi saboda tsabar ibada ashe talauci ne ke kawo shi da wuri ya samu sanuwa ya samu liman ya ce da Allah a yi wa alhaji wani magana sai mun mota ta haya ni direman zan rike amana zan rike gaskiya liman ya yi magana ya ce gashi a taimakawa ne aka ce to ai da yana zuwa masallaci ana ganin sa da shi ake sallah ai kaga alamar kirki ne zai yi amana insha Allah da aka kai masa wannan mota aka ce zai rinka kawo balance na kudi duk sati ya fara kawowa sati zai sati biyu ya fara tsallake wata baya kawowa an yi magana ya bada uzuri ya yi faci taya ta fashe ya canja taya inji ya yi kaza ya kawo matsaloli mota ko shekara ba ba ya kiyawa da kuɗi ba amana kaga yana rana an kawo shi inuwa amma bari ya mai ɗauki mai dukiyar mai da shi rana da ƙarshe mutumin nan zuwa ya yi wani dogon mai sai ya je ya kasa motar a kasuwa a wata jiha da ya kasa ta a wurin sayarwa da ya tabbatar an fara tayawa sai ya dawo ganin tsorin mai motar ya ce alajiran ka yadda an samu matsala mun yi haɗari na buge wani jami'an tsaro sun ce sai an kawo takardun motar nan original da aka ba ni original takardun motar nan ya ɗauka ya bashi ya ce to Allah ke hanya ya dauka a shi ce fanar da motar ne an gama ciniki ce ga auren saka duk ba da kudin ya sayar da motar ya je cinikin wata motar shi wanda bata kai wannan kudi ba ya ba wani ya je ya masa shi kuma ya dawo ya ce a dawowa yan fashe ma sun kwace motar wannan ita ce al'ummar da ake rayuwa da ita kaga mutum malam imani kamar mala'ika amma wallahi idan ka bashi amana sai ya ci kaga mutum ka yadda da imanin sa ka dauki yarka ka bashi bayan shekara ɗaya shekara biyu sai ya haɗa ta ya zage ta ya zage ka kai uban in ba sa'a ba sai ya haɗa ma da kakarta wanda ita ta tsaya ta ce a bashi ba mu da gaskiya ba mu da rikon amana mu cutar da yaya da ake bamu ba ma iya rikon su a aure kaga mutum ka bashi amana ta arziki wani abu na sirri na kadarori sai ya faki idanka ya zai tuce ce fanar da su yana karban kuɗin yau ina za mu samu amana matsala ce idan zamani ya zo ƙarshe za a zo gari ana neman waye mai amana sai a ce ah, ai garin nan duk ba mai amana sai wani mutum guda ɗaya can yana can gaban wajen gari can yana zaune ku je ku gwada shi shine watakila an bashi ya rike zai rike an nemi mai amana an rasa za a wayi gari a shiga kirjin mutum a cire amana daga cikin zuciyarsa mutane suna rayuwa ba sa tausayi suna rayuwa ba sa jin dare ka kasa gane waye naka yau da ya ci amanar uban shi wani uba ya same ni yana cewa malam na ji kuna cewa a wa'azi a aure a haifi yaya ya ce ku daina cewa a haifi yaya ya ce yau haifan yaya a kasan nan matsala ne na ce alhaji mai faru ya ce Allah ya sawaƙe ni dai in roƙi Allah Allah ya bani ɗa ya ce wallahi ba ni ba wanda ya bani ma sun zama mun bala'i da masifa na rasa yadda zan da su me ya faru Ya ce, wallahi 'ya'yana ne suka hada kai a kaina za su kashe ni kamar ya za su kashe ka yace sun hada kai da uwarsu saboda ina da dukiya kuma na ƙara aure da aka suka ce a kashe ni kar in zo ta ƙara aure in haifi yaya da yawa a cinye musu gado na ɗauki dana na dora shi akan kamfani na ya zo ya karya ni ya buɗe wani kamfanin irin wannan ban sani ba da kuɗi na sannan duk kwastomomi masu zuwa sayan kaya sai ce alaji ya bude sabon kamfani a koma can ya kirkiri fada da ni da shi muka yi fada ya ce ya rabu da ni sai can da ya bude wani ya ɗebe masu cinikin gaba ɗaya mai da su wannan tsakanin ɗa da uba wadda mace irin rayuwa ce wannan babu tausayi babu jin ɗai yau da yawa mutane idan an ganka a inuwa ana baƙin ciki me yasa za ka shiga inuwa wanda ka dawo rana idan mutum yana wahala to shi ma yaga yan uwansa suna wahala idan mutum ya samu kujera ta mulki ana masa bakin ciki me yasa ya samu idan mutum ya samu kasuwa mai kyau ana mai bakin ciki me yasa wani zai samu kasuwa me yasa wani zai samu ciniki ana neman a kulla masa sharri a gwamnatance a kulla masa sharri a zaune a kulla masa kaza akwai wanda aka shirya masa oda kayayyaki sai da aka sanya za a yi a haɗa kai da wasu aka je aka sa masa ƙwaya a cikin kwantinoninsa da kayansa saboda kawai idan ya kawo kaya a ce an samu kwaya a cikin kayansa a yada a buga a jarida a ce kudin wani na banza ne dan kwaya ne kwaya yake kawa a kai shi a kurkuku a daure shi gaba ɗaya daina kasuwancin har ya mutu wata ƙasar in aka kama ka da kwaya ko a harbe ka ko kuma kai ta zama kurkuku har abada mutane sun kware da wannan ko a maka shunan barayi su maka muguwar sata su karya ka ka talauce su gigita ka babu amana babu gaskiya sai kaɗan daga cikin mutane waɗanda Allah ya zaɓa da aka amana ita ce mai da mutum ɗan adam shi sa maza Allah aka ce da shi al'aminu. maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa suka ce ja Al'aminu aminu ja Muhammadu suka zo suna ta wato ainihin wato rike shi suka zo suna ce masa kai ne amintacci kai ne amintacci sallallahu alaihi wasallam kafiran shawa duk da suna kafirci ba musulunci suke yi ba amma wallahi sun tabbatar cewa manzan Allah bai gaskiya ne kamar yadda hadisi ya zo wato a cikin sayil bukhari Allah ya saukar da aya aka annabi wa anzir ashirataka al-aqrabina yi gargadi wa danginka na kusa da kai manzan Allah ya haukan dutsen safa yayi ta kira ya bani fihim ya bani adi yana kiran gidaje na ƙurai shawa sai da suka zo suka halu danginsa ya ce ku taho ku taho ku taho Allah ya ce ne muku gargadi ko ne dangina na kusa hatta kai ka idan mutum da zai iya fitowa kiran annabin ba wallahi sai ya tura wakili ya ce ka je annabi ya kira mu muhammadu ya kira mu ka je ka ji me zai ce mana ne sai ga abu lahab ya zo da ƙuraish sai abu lahab ya ce sai annabi ya ce idan yanzu na baku labari ya kukurar shawa cewa akwai wata rundunar yaƙi da za ta zo muku bayan dutsen nan za ku gaskata ni suka ce kwarai kuwa ma jarrabna alaika illa wani shi shine da ne ai mu mu taba jarraba ka ba sai gaskiya muka gani a tattare da kai duk abin da ka faɗa mu gaskiya ne a wajenmu to sai ce to fa inni nadhirul lakum bayna yaday azabin shadid to ni annabi ne Allah ya turo ni in muku gargadi gaba gare ku akwai azaba mai tsanani idan ba ku yi wa Allah bauta kuka daina bautan gunki ba Abu Lahab yana wurin kawai sai mu da baki da yake Allah ya kwashe masa albarka sai zaki annabi yace tabban ya Muhammad alihada jama'atana halaka ta tabbata gare ka ya Muhammadu saboda wannan ka hada mu ne Allah ya ce tabbat yada abi lahabin wa tabba ma an huma luhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahab wa mar'atu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad ai zagin annabi shi baffan annabi ne shi Abu Lahab ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam zagi mara daɗi a gaban danginsa da yan uwansa ya yi ƙiyayya ya yi gaba da shi da matarsa idan annabi zai bi wani wuri sallallahu alaihi wasallam matarsa ita ke zuwa ta ɗauko itatuwa da kaya ta zuba a hanyar da annabi zai bi ta bubbune wai ya taka kaya ta soke shi ya ciwo saboda ƙiyayya amma yau ga aya nan ta sauka a kansu ba su tuba ba kuma suna cikin wuta fi jiji ha hablun min masal shi da matarsa amma gurin shawar sun ce annaba gaskiya yake kawai dai ba za su ba abin da ya faɗa ba saboda ya zo musu sabon addini da ya saba da iyayensu da kakanninsu a nan abin da nake so ne kira ga samari matasa ku zama masu gaskiya wala ya zalu rajulu yasduqu wa yata'ahadu sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqan mutum ba zai gushe ba ya saba da faɗan gaskiya maganar ka gaskiya mu'amala ka gaskiya shigar ka gaskiya fitar ka gaskiya tsayuwar ka gaskiya zaman ka gaskiya da abin da za ka yi ka yi kokari ka zama mai gaskiya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina ya kwanda kai imani ku ji tsoron Allah ku zama tare da masu gaskiya to sai mutum rayuwar sai albarka amma matukar mutum ya rike ƙarya ya zama yana ƙarya a mu'amalarsa la yazaru ar-rajulu yakzibu wa yata'ahadu al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadhaba mutum bai zai gushe ba yana ƙarya a rubuta shi mana ya saba da mu'amala da ƙarya wallahi sai Allah ya ce mala'iku ku rubuta wani makareci ala la'natullahi alal kalibina tsinuwar Allah kuma ta tabbata ga dukkan wani makareci da haka mu yi kokari mu sifantu da sifa ta gaskiya kada mu sifantu da sifa ta cin amana kada mu sifantu da sifa ta yaudara Abu Jahal shi ma ya tabbatar annabi gaskiya yake kamar yadda Imam al-Hakim ya rawaito hadisi da isnadi wato a bisa sharadin bukhari da muslim wata rana abu jihar ya ce wa manzan allah sallallahu alaihi wasallama ina laluka nukazzibuka walakin zibu waje ita bi mu ba ma kareta ka amma abinda ka zo da shi ne muke karetawa a'a ba cinya ba kafar baya kai mu mun yadda mai gaskiya ne mana sun yadda shi mai gaskiya ne amma abinda ya kawo din qur'anin ne su a wajensa ba gaskiya bane to wannan shine bambancin kahiri ko kahiri ko arne da musulmi ba su yadda da ƙwar'ani ba wannan ƙwar'anin da kuka yi imani da shi kuna karanta shi kuna bauta Allah da shi to su ba su yadda da shi ba to za a ce da mu da su duk ɗaya ne ni na yadda ƙwar'ani magana Allah ne na yadda da shi zan bauta Allah na yadda annabi ne ya zo da shi shi ko wannan ya ce ƙarya ne ƙur'ani almajirin su abu ne su ƙur'ani tatsuniya ne in hada illa a asafirul Auwalina, suka ce wannan tatsuniyar zantuttukan mutanen farko ne kawai Allah ya saukar da ayar kad na'lamu innahu la yahsunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukazzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati ya yaj'alun yana baganta maka yana ɓata maka riya manzo Allah sallallahu alaihi abinda suke faɗa ba kai suke karetawa ba ayoyin Allah suke karetawa suke musantawa akhnas ibn shuraik ko sharik yace ya abal hakam ka bani labari dangane da muhammad asadiqun huwa am kadhib shin muhammad wai gaskiya yake su yi suke tambaya wai muhammad gaskiya yake ko ƙarya yake sai ce wai haka wallahi inna muhammad lalle inna muhammadan sadiqun muhammad wallahi mai gaskiya ne kuma kadaba muhammadul qattu ya ce annabi bai taɓa yin ƙarya ba kwata-kwata yau ba ma zan Allah ba ba sayi na usman ibn affan wata rana ya tashi ya rantsuwa ya ce wallahi wallahi tun da nake a rayuwa a sani na ban taɓa yin ƙarya ba ko a lokacin jahiliya ba lanzana cikin musulunci ko ƙarya ne sayi na usman ya ce ban taɓa yi ba malam kaji waliyan Allah kaji ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaquna wannan sune waliyai na gaske yayi rantsuwa kun ba wanda ya musa shi yace ko a jahiliya ban taba gariya ba ballantana ba a cikin musulunci ban taba yin gariya ba in ji Usman bin Affan a iya sanin sa bai taba yi ba ka duba yadda Allah ya girma sahabban nan ka duba Allah yadda ya tsarkake su tun suna kananan su ka duba yadda suka faɗi maganar da suka girgida duniya amma yau ina Usman yana gidan aljanna saboda ya yi haƙuri ya bi gaskiya a rayuwarsa bai ƙarya ba amma yau daga cikin abin da yake damun mu neman abincin mu ƙarya zaman mu ƙarya tashin mu ƙarya mu'amalan mu ƙarya wani fa ana ba da labari aka ce ai dukkan zancen da wani duk zancen da ka ji wani ya maka rantsuwa to wannan shine na ƙarya amma in bai rantse ba to wannan shine gaskiya saboda bala'i in ka je ce wallahi tallahi billahi azim la ilaha illa huwa kaza to kawai wannan abun akan ƙarya ne yake wannan rantsuwa amma zancen da ba na gaskiya ba baya ma rantsuwa ya saba yanzu akwai mutanen da fa kawai in wani ya magana ana cewa wani ce fita daga farar kaka sakka mu wanda zance wani ya magana wannan zancen banza ne ai kinan bai da magana mai kyau kiran bai da magana ɗaya magarecin mutum ne ƙarya tana zubar da mutunci ƙarya tana gadar da fushin Allah ƙarya tana wulakantar da ɗan adam musamman jagora musamman babba musamman wanda yake wani ne a cikin al'umma ya zama makaryaci a cikin mu'amalarsa wannan abu ya yi muni kwarai-kwarai da gaske to kaga a nan gurin an tabbatar a nan mai gaskiya ne wannan fa duk kafirai ne ake ta kawo sun yadda mai gaskiya ne abu sufiyan shi ma ya gaskata manzan Allah lokacin da hiratul malikun Rum sarkin Rum ya zo suke magana kan manzan Allah sallallahu alaihi wa ake ta mai tambaya Imam Bukhari ya ruwaito a cikin ya ce wasu altuka sarkin Rum yake tambaya Abu Sufyan ka duba gaban da Abu Sufyan yake da Annabi Annabi abokin Abu Sufyan ne tare suka tashi suka yaranta amma shi annabi Allah ya girmama shi da manzanci ya samu daukaka da matsayi a cikin al'umma hasada kuma ta kama Abu Sufyan dan me sa Allah zai fifita Muhammad a kan shi da ka yi dauki gabarar fada da yakar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam makami ya sha shiri rundunar yaki a jiya a kashe annabi Allah zai ba shi dabawa amma yau ga Abu Sufyan a gaban sarki na Rum yace wasu altuka ina tambayanka hal yaghdir wannan annabin wannan mutumin da ya ce shi annabi yana yaudara ka ji malam shin annabi yana yaudara fa zakarta Allah Abu Sufyan yace baya yaudara na tabbatar baya yaudara malam ka duba arne ka duba kafiri a wannan lokacin shi ma bai yadda yin karya ba an tambaye shi magana yayi kokari ya faɗi gaskiya to me yasa musulmi yau zai zo magana yana yin karya me za ta karu da shi yana ƙari yana yaudara kace baya yaudara wa kadalika rusulu la taqdiru kiradal yace ko duk inda annabi yake to baya yaudara daga nan gabar abin da nake so mu karu da shi shine to kada mutumin kirki ya zama mayaudari yaudara duk mayaudari yana da tutar saran tashi alkiyama li kulli khadirin liwa'ul yawm alkiyama ka san yaudara ko cikin amana zamba cikin aminci shigo-shigo ba zurfi ka amincewa mutum amma wallahi cutar ka zai ka yadda da shi ashe yaudara ka zai ashe kai ka zai ya sai da kai ashe zuwa je zurma ka ne cikin hatsara yaudara akwai masu yaudara da addini ya zo ya ajiye gemu tun ya dangane wandansa ka ji shi da kiran Allah a bakinsa watakila ya fi ka iya karanta ƙur'ani watakila ya fi ka zuwa sallah da wuri ashe mugun mayaudari ne yana amfani da wanga ibada ce yana yaudarar mutane ba kowane mai zuwa yana sallah ne ya zama mutumin kirki ba kowane mai zuwa yana zama wurin karatu ba ne ba ma ya zama wannan akwai wanda za ka shi wallahi malam da su ake komai amma wallahi mayaudari to kaga ba sifar annabawa ne yaudara da ka yana cikin al'akhlaƙu tayyiba kyawawan hali kyawawan ɗabi'u mutum ya zama ba shi da yaudara a cikin sha'adansa kuma duk wanda iya yaudara sai ya gaji yaudara a kiyama Da za a tura shi ya ta tafiya ya ta tafiya ya ta tafiya kamar aljanna zai shiga sai ya je sai ga wutar shi unzuruna naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب رانا تاشي القيامة كنا منافقي ما يولريني منافقي ما هينشيني ما تشين أماناني to abu sufiyan da yi a nan gurin ya annabu baya yaudara wasu an tuka bi ma za ya amurkum hirakal ya ce abu da wannan mutum yake umartan ku yace fa zakarta annahu ya'murukum an ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a kai ka gaya mun cewa Muhammad yana umartan ku kubuta Allah kada ku yi shirka da shi da komai kuma yana hana ku bauta gumaka wa yanhakum an ibadati al awthani ku daina bautawa gumaka kuma kace wa ya'murukum bis salati was sidqi wal afafi Abu Sufyan kai da kai kace Muhammad yana umartan ku da gaskiya kaji an tabbatar wa da gaskiya yana umartar ku da kamewa kan mutum ya zama mazinaci kan mutum ya zama dan luwaɗi kan mutum ya zama mai sha'awan kayan wani kar mutum ya zama mai keta alfarman matan wani zina zina babu afaf mazinaci bai da afaf ba kamewa dan luwaɗi bai da afaf bai da kamewa wanda zai je yana lalata 'ya'yan mutane ya bude certificate ne na alalata masa 'ya'yansa da wanda yake zuwa yayi zina da matar makocinsa bai da afa bai da amana mayaudari ne mahayinci ne maciyin amana ne makocin banza ne ba makocin kirki ba ne ba to annaba an sifanta mana ya amuru bi sirri wal afaf hirakil ce fa in kana mata taqulu haqqan in dai abin da ka faɗa ya kai abu sufyan gaskiya ne to fa sayamliku mawdi qadami hatayn wannan mutumin sai ya mallaki nan karkashin diddikin kafafuwa na guda biyu sai ya zo mulkinsa sai ya zo har nan gurin fadar hilakal yace kuma ni wa kuntu a'lamu annahu kharijun ni na san cewa irin wannan annabi sai ya zo amma walam akun azunu annahu minkum ban taba zaman tsammanin cewa annabi daga cikin ku zai zo ba falau anni a'lamu annahu anni akhlusu ilayhi da na san cewa zan iya zuwa wajen sa tajassamtu liqa'ahu walau kuntu indahu la ghassaltu an qadamayhi wallahi sai nayi yi kokarin na gabu da shi na hadu da shi kuma inda na hadu da manzan Allah sai na wanke diddiginsa da ruwa na shanye ruwa wannan hirakul yake faɗa a annabi saboda ne ya yi rigo da gaskiya a sahibul makhzumi shi ma ya yi shaida wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin salam shi ma ya yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shaida abu da karshe da za mu tsaya a kai ya ku yan wana musulmi cikin kyawawan ɗabi'u da manzan Allah ya gada mana akwai tausayi da rahama da jin kai mu tausaya junanmu mu rinka yin jin kayin junanmu ka duba dabba ma tana da tausayi dabba da ba ta da hankali ana gaba ta da hankali amma tana tausayi ba yadda za a yi bujimi saniya ta haifa tsiya ta tattake ta sai kaga tana ɗaɗɗage kafar ta tattake ta ka duba zaki ko zakanya yadda take cin nama yadda nama ne abincinta amma duk rashin imanin zakanya ko zaki tana da tausayin ɗanta saboda za ta zo ta haifu ta kare ɗiyarta ta yi renon ɗiyarta ka duba tsuntsu da bayi da adiriyar abinci fita yake kullum ya je ya nemo yana da tawakali ga Allah ba wanda ya kai tsuntsu tawakali a duniya kudu khimasan wa ruhu bifana zai fita da ɗakalallen ciki ba komai a cikin tsuntsu amma da ya fita ya shiga daji ya zazzagaya wallahi zai dawo da cikinsa a ciki amma idan yana da 'ya'yansa a cikin kwanso ko saƙa da ya yi duk inda tsuntsun zai je to sai ya dawo ya shayar da ya ciyar da 'ya'yansa sannan in ya samu abinci su haɗu da 'yanwansa su ci to yau me yasa mutanenmu ba su da tausayi idan mutum ya samu hanyar samu baya so wani ya samu idan ya samu rufin asiri yana bakin ciki wani ma'asirinsa ya rufu idan mutum ya ɗinka riga ba ya so wani ya ɗinka shi ma ya samu rufin asiri idan mutum ya samu yalwa ba ya so wani ya samu mutum ya ce bakin ciki yana bin ya za a kore ɗan uwansa a aiki a kore shi ka tafa ka ji daɗi mutum ya ce bakin ciki me yasa ɗan uwansa ya samu kasuwa mai kyau da ma an kama kayansa da ma an masa gobara sai ka ga masifa ta samu tun sai ka ji makiya suna ta da saura ma da saura ma wani zai zo shi ya kulla aka maka shirin, amma shi ne farkon mai zuwa ya maka jaje saboda hali bai da kyau wani fa shi ya sa aka sace matar wani da shi aka hada kudi aka biya shi dan abin da za a bashi aka sace matar wani amma shi ne na farko da ya zo yawa makocinsa jaje halin mu bai da kyau ɗabi'ar mu ba ta da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai jin kai mutum ne mai tausayi cikin tausayin annabi a gurguje yana tausayin yara duk inda ya ga yaro sai ya daga shi in ya ga yaro sai ya mai wasa kai riwaya ta zo mana har ruwa annabi yake zubawa a bakinsa ya irin fesa wa yara ɗin nan akwai yaro da ya ce akaltu majjatan majjahan nabi sallallahu alaihi wasallam fi wajhi ko ala wajhi wa ana sini na rike wasan ruwa da annabi yake min ina yaro in ya zo gidanmu sai ɗebi ruwa a baki sai fesa min ka san yaro in ka fesa min ruwa sai ta dariya to annabi yana irin wannan barkwanci da yara ba kai ba tsakaninka da su sai rankwashi da zaki kai tafi don ka gida me na zaginsa me na ko rankwashi da an ganga ce ga mai dukan yaran nan bai da kyau a gidanka baka da rahama idan ka zo gida ana gudu a shiga daki ana amaza maza baba ya dawo baka da tausayi ya kamata in ka dawo gida yara su da gudu suna murna baba ya dawo matanka suna shiga daki suna rufe saboda ka dawo saboda za ka yi bala'i da ka dawo baka da aiki sai zagi wasu mutu wannan mu mutu wannan mu mu ba mutum kaza kaza kaza kaza ku ba ku da hankali ku ba ku da ba ka da aiki sai zagi in ka shigo gida ba haka gidan annabi yake ba ba haka ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take ba ra'ufur rahim ne mai tausayawa ne mai jin kai ne mai tausayi ne alaihi salatu wassalam an tambayi na Aisha yaya annabi yake saboda rahamarsa da tausayinsa ta ce kana fi mihnati ahlihi a cikin gidansa ayyukan da matarsa suke tare suke tankade tare da annabi ake a cikin gida amma ba za ka gane ba kura wuta wallahi tare da shi ake nika tare da shi ake daka tare shi ake amma matan suka ce da an kira sallah sai watsar da komai sai tafi masallaci kai ba zama kake a gida dudu kawo mun goshiya an miko maka ɗauko mun ruwa ta ajiye abu guda biyu a wuri guda ba za ka ce a kawo maka kaza da kaza saboda tsabar mulki irin na mai gida a kawo maka goshiya an kawo sai a ce a ɗauko maka ruwa alhali ka ce a kawo maka ruwa da goshiya kawo mun kaza ɗauke ka kaga mata tana safa da marwa ta ji ta dawo ta ji ta dawo matan mu Allah musu albarka Allah saka musu alkhairi wata ba ta gajiya da aikin da mijinta zai mata da ko kaza mi ko kaza da ko kaza mi ko kaza mulki ne da mu a cikin gidajen mu ba magana hanni din nan da nake muku wani ni ma gwamna ne sosai na shiga gidana kawo kaza da ko kaza kaga dan abu gashi gashi nan mutum wallahi ba zai tashi ba Ka ga kanan biro ne a burbutu ga shi ma za ka ɗauka sai ka kira matar ka tana can ƙarshen gida zo mana mai kwamun biro nan tsara da zai ki ba tausayi ba jin kai ba rahama wata yarinya ba samu tarbiya ba daga sabon aure aka kawo ta sai miji shi kuma sai zo shi kuma irin mutane ne masu shegen sa aiki da komin kaza mai da kaza gyara kaza sai yarinyar ci ce kai ni fa ba baiwar ka bace ce ke ke baki san ladabin aure ba ashe baki da mutunci yar abu kaza ce kai ma ka ci abu kadan ka amarya ko sati ba ta yi ba aka fara ashar ni kaza ga an zage ka kai dan wa banza waye sai fada saboda bai da siyasar zama ba ka sake fuska a gidanka annabi mai sake fuska ne bashush mai sakin fuska ne da walwala kai ko ba ganin haƙorinka sai fushi sai kiyayya sai gaba ƴaƴanka ba sa hira da kai matanka ba sa hira da kai ka zo ka jefa kanka cikin kunci yanzu mutum ya zauna a gidansa baya hira da kowa to da aljini za ka hira an sai ka saki jiki ka zauna a cikin iyalinka ku yi wasa da dariya haka annabi yake a gidan shi amma wallahi wani in ya zo malam ba jin kai ba rahama yana zama zai ce kai ku tashi je ku kwanta baya so ya su zauna kusa da shi kai ku tashi je ku ci abincin ku ya eh, kun ka ce a zuba maka abincin kai da su ku ci haliyar rahma tausayi an binne wani bawan Allah a kabari kawai sai aka manzo Allah yana ta hawaye yana ta digar da hawaye yana yana zubar da hawaye yana kuka sai wani daga cikin sahabbai ce har da kai ya manzo Allah sai annabi ce hadihi rahma wannan tausayi man la yarham la yurham wanda baya da rahama baya da sosai shi ma ba za a ji kansa ba an kawo yara shi ma aka annabi yana sumbantar su yana wasa da su sai wani balarabe ya ce ko haku kiyo ku ka rungumi yaro kana wasa da shi kana annabi ya kama yaro yana sumbantar sa yana masa wasa ya ce wannan aikin sai ne da jin kai mutumin balarabe ya ce ai yana da yaya bina adadin man taba musu haka ba ya ce wannan tausayi ne da jin kai wanda baya da tausayi bai da jin kai shi ma Allah bai da jin kansa ba to ku sani cewa cikin halaye da ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tausayi akwai jin kai yana kula da mabukata duk wanda ya shiga bukata wurin sa yake zuwa ninwa an ta kore mutum sai ya zo wajen sa wata rana ya fito da kansa babu abinci a gidansa yunwa ta fita shi ya fito yana kewaye sai ga abubakar shi ma ya fito ya ce ya rasulullahi yunwa nake manzo Allah ce ni fa yunwa nake ci ana cin wannan sai ga umar ya ce ya rasu rasulullah yunwa sai su biyu suka ce mu wallahi jin yunwa muke to ya za a yi ne ka ce to mu je gidan wani wani sahabi su a lokacin akwai tausayi akwai yan uwantaka kawai suka kira sunan wani sahabi dan uwansu aboki suka ce mu je gidan sai ba mu abinci yanzu yau kana da garantin ka je gidan makocinka ko abokinka ba abinci a gidanka ce ba na abinci ka isa wallahi idan ka je sau ɗaya sau biyu gobe yana ganin ka zai rufe kofa ku ce kai wannan mutum banzan in ya zo ku ce mai bana nan amma su kaga cewa ya mu tafi suka je wannan mutum ya ce wai yau duk duniya ba wanda ya bako iri na ba wanda ya manyan baki iri na ga manzan Allah ga sai na Abubakar ga sai na Umar kafin su yi magana ma ya ce ta je ki bayan gida ki sama mana dabba mai mai su kaga suna yin kiwo ba irin da kai bane mai cin kudin banza in ka samu kudi kai kiwo kiwo akwai albarka ko baka kai kasuwa ba ka yanka rago ka cika more ka karya kashi haka ake yi ka tsaya kana tara kudi a iska baka ci ka more ba mai amfanin kudi baka ci ba kana ta shirme ka kashe abin nan da tsoma ka ci nama mai kyau lafiyayye annabi yana son nama da haka da aka je bayan gida dabba guda aka ɗauko tinkiya ko akuya ko wani abu kamar wani aka ɗauko suka yanka gashi sun iya gashi da babbaka tantanin kafin su gama hirar da tattaunawa malam rago ya gasu aka kawo nama aka baza shi malam aka ce bismillah annabi ya ci nama ya ci nama abubakar ya ci nama ya ci nama umar ya ci nama ya ci nama suka ci suka gyara suka sha sai annabi ya ce to sun mala nus'alu an hada yawmal qiyama sai an tambaye mu akan wannan ni'ima kuma na tashi kiyama mahallin shahid sun shiga bukata dan uwansu ya rufa musu asiri dan Allah yau haka muke haka muke daga cikin mu akwai waɗanda za a zo a gidansu a dafa abinci ya sauran har su zubar da shi wallahi wasu a kwatan gidansu za ka ga wadatar su taliya dinnan da kake gani mai tsada wallahi ta kwata matan suke zubar da shi mai za su zo su ba wani yana neman dan mai wani ba a leda yake sayan mai a shago a leda wallahi zai kulla a siya dan kaza amma wani jarka jarka galan galan yake ajiyawa matarsa ba tausayi tana zubarwa shinkafa din da sai gani sai ganta ana zubar da ita kwata a yayin da wani yana bi yana neman kanzon da zai ci ina tausayi ina jin gai wasu na mutuwa da yunwa da yawa akwai wanda ake kai su asibiti a kai su a kwantar da su wai saboda ciwo wallahi ba ciwo bane tsaban yunwa ne ba abinci ne idan mutum bai samu abinci lafiyayye mai kyau wadatacce ba cuta tana iya kama shi yanzu yanzu ta tasiri a cikinsa kamar yadda cin abinci mutum ya koshi abinci mai kyau mai inganci da mai kulawa da garkuwar jiki yana kore cututtuka a jikinsa to muna da wannan tausayin muna da wannan rahamar muna da wannan jin kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da ahlus suffa a masallacinsa talakawa ne miskinai sahabbai ba uwa la ma'awa wala maskana wala mala wala ahala wala baita wala kaza wala wala komai ba su da shi kawai a masallaci annabi suka tare yaya suke cin abinci duk abin da aka kawo wa annabi na sadaka tun shi ba cin sadaka su yake bawa idan an kawo na kyauta aka shigar gidan wallahi baya cin ya shi kare sai ya fito musu da shi ya tara malam mutane malamin bila adadin a masallaci cin su na safe cin su na rana na dare in dai ba azumi suke ba shi yake ce da su sai da abu huraira ya ce wata ranar yunwa ta kama babu abinci ba a samu ba a gidan annabi shi ma ɗan azumi ya kai, sai sai na umar ya zo aka yi sallar isha'i kawai sai na kirkiri fatawa na ce ya umar yana da yar fatawa bayan sallah bayan sallah sai na umar ya kama hanya zai fita an rabu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida abu hurairah ya ce sai na umar muna hira a hanya ina kokarin na yi fatawa ya ce ba fa fatawar ce ta dame da bayo ga annabu za zo tambayi wani ya ce yunwa nake ji ne ba abinci na ce bari in bu umar gida don shi na bi asa in dai ka je da shi gida lokacin cin abinci to zai ce a tsaya a ci abinci to sai na kirkiri fatawa nake masa tambayoyi har mu isa gida dan in mun isa gida zai ce a fito da abinci a zo a yi a zo a ci ba irin ka bane da ana zo a yi duk abin ba fatawa za ba in ma zage zage ce ka gama mu kwan lafiya malaka duba yadda suke wa junansu shaida da taimako saboda tausayin manzan Allah bashi idan ana bin mutum wata rana ana rikici tsakanin wani da wani akan bashi annabi ya ji hayaniya kai ya aka ne sai mai bashin sai ce wani ya rike muku ya ce to ku zo kai ya aka yi baka bayar ba ce wallahi ba ni shi ya rasulullah to kai ya aka yi ce wallahi ni kuma sai an biya ni kudi na sai annabi ya masa haka hadisi sahihi sai ce wannan kudin naka a raba gida biyu haka ya gaya wa mai kudin ce raba gida biyu ka yafe masa rabi kai kuma ka je ka nemo rabi shi mai kudin ya ji daɗi annabi ya sa shi aiki ya yafe shi kuma wanda ake bin sa ya ji cewa an rage masa nauyi yi tafiye je nemo kuɗi ka duba rahama ka duba tausayin annabi wani ya je ya karya sa da ramadana ya je ya sadu da mace ya zo ya ce halaktu annabi ya ce wa ma ahlakaka me ya halakar da kai ya ce wa qatu ala imra'ati fi ramadan na auka wa matata a watan ramadana ya ce ka fara a kanka azumi sittin in ba haka ba kuma sai ka ciyar da mutum sittin wannan mutum ya ce ya rasu azumi nawa ya ce sittin yace to ni da na gagara yin guda talatin ma yanzu a zo a dora mun yana na jera sittin Ya ce gaskiya ba zan iya ba su ba wani boye boye ce ya rasu ba zan iya ba gaskiya sittin a a yace to sai kai ka fara me ka ya yace ka ciyar da mutane sittin yace wallahi ya rasu ko abin da zan ci a yau a gidana ma babu annabi ce zauna ka ga yi faɗa da shi ba ya tausaya masa yake zauna ana nan sai ga wani ya kawo sadakar abinci a kwando babba su daman haka suke yi sai su ɗauko masu wadatar sai su kawo shi kuma annabi an kawo wato wato disbandin yake yana rabawa ne ba wai rijewa yake ba sai ya bayar yana ana kawo sai ce ina wannan mutumin da aka ce je azumin kafara ko ya ciyar yace bai da hali ya ce gani gani gani ya ce ta ɗauki wannan kaje ka ciyar da mutum sittin sai ce ana afkara minni ya rasulallah ya ce ya manzan Allah yanzu wani abincin in je nemi wanda ya fi ni talauci zan bawa koyaya ya ce ai mu ne maciya sadakan a madinan ba gaba ɗaya in an zo ba da sadaka ai mu ake bayarwa ai wa zan kaiwa kamar yadda kuka yi dariya na haka annabi ya yi dariya ya yi dariya har ta sai da hagwalansa ya bayyana ya ce ɗauki ka kai ka ci da iyalinsa. an gama fa fara. ba kai ba ka ce wallahi ko ci uban ka wallahi je ka je ka wallahi ce ka in kai ne wata kila sai ka zage shi ba ka ce wannan mara mutunci ne a anan ba haka yake ba sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan babi ɗaya ne na rahama da jin kai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana da kyakkyawan hali Allah ce wa innaka la ala khuluqin azim sannan manzo Allah mai tausayi ne da jin kai na ga ya muku Allah ce bil mu'minina raufur rahim sannan manzo Allah mai tawazu'u ne Allah ce waqfid janahaka lil mu'minina kalmar waqfid janahaka lil mu'minina tana nufin tawadu tawadu'un manzon Allah ya tabbata cewa yarinya karama a Madina mala karamar yarinya mai wasa za ta kama hannun manzon Allah ta ce raka din uwa wallahi sai raka ta saboda tawadu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan an zo neman sa ba a gane shi a cikin sahabbai saboda ya saje da su wani balalaban kauye ce wai ina manzan Allah ne aka ce ba ganshi ba ce wallahi ba ganshi ba ga kaga can yana wasa da mutane yana raha ai shine ai yace shine Muhammad aka ce wallahi shine rajul mutawadi jiddan yana saka riga mai maho rigarsa da faci ko ma cikin shama'il muhammadiyya na imamu tirmidhi a cikin rigar annabi akwai faci akwai maho yana tsinke rigarsa yana cire kwarkwata a rigarsa yana kwanciya akan shimfiɗa ta ciyawa kamar yanzu kai ka je gidanka ka kwanta akan katifa ta ciyawa annabi yana kwanciya a ƙasa imam al-bukhari a cikin littafin adabul mufrad ya ruwaito hadisi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam iyalinsa sai suka nada masa mayafi suka yi mai nadi kamar hudu Maimako a nada shi nadi biyu a shimfida mai a ƙasa yake kwanciya a ƙasa sai aka nada mai nadi hudu yayi bacci ya ji dadi har sai da ya kusa makara ya duba sai ga ah, yau an yi shimfida mai laushi ya ce matansa daga yau kar a sake min wannan shimfida a bacce yadda take alaihi salatu wassalam tawadu kankan da kai in ka gan shi ka ce ba shi bane to ya koya wa mutane tawadu kana rajulan mutawazi'an tawadu a cikin cin abinci ya akulu alal firash ko ya akulu alal ardi yana cin abinci a ƙasa ya zauna a ƙasa ya ci abinci alaihi salatu wassalam kuma in an bashi abinci baya juyarwa shi baya daina abinci duk abin da aka bashi na abinci baya cewa bai daɗi ba bana cin wannan dan me za a dafa mu wannan ba ki da kirki kin zo kin dafa mana wannan abincin ba na son kaza waye la la yazmu ta'aman annabi baya aibanta abinci in ishtahahu akalahu wa illa tarakahu idan yin sha'awa sai ya ci in ba haka ba kuma sai ya ainihin wato bari wala ya takallafu makudan. annabi baya nemo abin da babu wai ya takura wa kansa sai ya nemo abin da babu a'a in abu ya samu alhamdulillah in ba samu yace babu ba irin ka bane ka takura wa kanka ka je kana neman bashi bashi bashi saboda kai ƙarya a bikin yarka wa ya saka ka mata bikin abin da ya samu ka je kana bashi saboda matar ka ta haihu kai ƙarya ka tara mata a kira makiɗa a yanka nama a yanka dabbobi da kudin bashi a yi kari da kudin bashi a yi ƙarya da kudin bashi a yi wane ne da kudin bashi ba daidai ba ne ka daina kallafa wa kanka abinda Allah bai dora maka ba kuma abinda bai zama wajibi a kanka ba banza Allah sallallahu alaihi wasallama duk abinda aka bashi mai sauki da mai tsanani sai zabu mai sauki shi kawai mai sauki yake zaba yana cin dibino sallallahu alaihi wasallama yana cin tuwo sallallahu alaihi wasallama yana cin duk abin da ya samu banza Allah yana zama a ƙasa yana cin abinci a ƙasa yana tatsan nonon akuya da hannunsa a kawo mai akuya ya sa hannu ko raƙumi ya sa hannu yana tatsa kuma yana amsa gayyatar da aka yi masa ta walima akan gurasa ɗaya sai a gayyace shi walima a ɗauki gurasa ƙwaya ɗaya ba bashi wallahi saboda sa haka zai ɗauka shi kai ya ma yi walima ma da gurasa, ya yi walima ma da cikui alaihi salatu wassalam na na aisha take cewa akala kama ya akulul abd akulu yace akulu kama ya'kulu al-abd wa ajlis kama yajlis al-abd yaji annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda baya so a rinka yabansa a wuce gona da iri shine al idra wani ya zo yana cewa ai kai ne wane ya khairul bariya ya wane ne yace ya khairul bariya sai ce zaka ibrahimu manzo Allah ce wannan annabi ibrahim ke ba ni bane duba cewa zo duba gangan da kai wani ya zo ce ya mafi alherin mu ya dan gina mafi alherin mu ya kaza ya kaza ce kai ayyuhan nas la yastahwiyannakum ash-shaytan kada shaytan ya zo ya rude ku yasa kuna fadan abin da ba haka ba inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa ni bawan Allah ne ku ce bawan Allah ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la tatruni kama atarat an-nasara na maryama inma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu kada ku rinka al-isra ku yabe ni ya wuce gona da iri kawai ni bawan Allah ne ku ce mun bawan Allah babu sunan da annabi ya fi so a kira shi da shi irin bawan Allah abdullah قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا كما يدعى النبي إسا فدا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا النبي ما الله أن بتشيش لعبد تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ayoyi da yawa sun tabbatar da cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bawa ne na Allah kuma Allah ya ce zama mai haƙuri wa li rabbika fasbir sifar manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zamanto ya zamanto mai haƙuri Manzan Allah mai shaja'a ne mai jaranta Allah ya ce zama mai afuwa khudil afwa wa amur bil urfi kuma Allah ya ce kau da kai ga wawaye ya kai da kau ga jahilai wato wa'arid anil jahilina kuma Allah ya hana shi ya kyauta ya nemi a ninka masa abin da ya bayar ko ya kyauta ya gori wala tamnun tastakfir wa li rabbika fasbir kuma Allah ya hana manzo Allah a cikin dabi'u kyawawa kada ya sa ido akan abin da Allah ya ba wa wasu wala tamuddanna la tamuddanna la tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum wato san duniya da neman morewa da horewa a duniya a'a mala'ika jibril zai ce wannan masallacin naka mu rushe maka shi mai maka zinari da azurfa ya yace a ku jale shi a yi mashi rumfa kamar rumfa annabi musa idan ruwan sama ya zuba irin na yau masallacin annabi jikewa yake sharkaf su yi sujada a cikin tabo su zauna zaman tafiya a cikin tabo kai ko yau ga kafet yau ko ga tayar yau ko ga fanka yau ga air condition amma baka zuwa sallar jami'i saboda asara amma annabi ya rayu a masallacin da ya shi ne tabo ne ke sallah a ciki a haka ya koma ga Allah suna aljanna kai ko yau an sauƙaƙa maka wurin ibada ajiyar da kai daɗi amma duk da haka ba ka zuwa sallah Allah ya koya annabi kunya dabi'a ce mai kyau mutum ya zama kunya mai kunya Allah ce fa yastahi minkum yaji kunyan ku wanda Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ya faru tsakaninsa da Zaid wato Zainab bint Jahsh ya aure ta matar Zaid kenan falamma qada Zaid minha wataran zawwajanata yayin da Zaid ya sadu da ita muka aura maka وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن Allah tabaraka wata'ala ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama yana jin kunya ko yana jin tsoron me mutane za su ci yace Allah shi yafi cancantan ka ji tsoron sa sannan manzo Allah yana daukar nauyi yana taimakawa ainihin wato marashi yaktubul maduma Imam an-Nawawi yace tudin nasa ma la yajidunahu annabi yana nemo wa mutane ya ba su abin da ba su da shi ya nemo ya kawo musu shi ya zauna da yunwa yukuris zaifa annabi yana taimakon baki duk inda bako yake yana taimaka masa su larabawa ɗabi'arsu sharafa ce ɗaukaka ne girmama bako wai mutum ma baya samun mulki a cikin laraba a sa shugaban unguwa ko shugaban al'umma sai an yake da baki in yayi baki su babban ɗaukaka ce a gare su girmama bako da haka manzon Allah sai zama yafi kowa girma bako yace duk wanda ya imani da Allah da ranar karshe falyukrim dayfahu to ya girmama bakonsa waɗannan su ne kaɗan daga cikin halaye masu ainihin kyawu waɗanda aka koya mana mai koyi da su na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da haka Allah ya bashi girma Allah kuma ya bashi ɗaukaka ku yi haƙuri saboda yanayi na lokaci da ruwan sama akwai kuma sanyi da aka yi a gari so za mu ɗan dakata a nan tun gobe ma za a haɗu za a daɗa fafatawa abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mulada wanda yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ubangiji ya fi mana ya Allah ka sanya ce masu lun manzon Allah masu kaunan manzon Allah masu koyi da halaye da dabi'u irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bi hadha al kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh